takardar shawara da waɗannan kamfanonin sadarwa ƙarƙashin ƙungiyar masu lasisin sadarwa ta Najeriya suka aika wa hukumar sadarwa ta ƙasa wanda suka yi wa lakabi da tasirin tattalin arziki da tsaro a ɓangaren sadarwa na son farashin layin waya ya tashi daga naira shida da kwabo hudu zuwa naira takwas da kwabo casa'in da biyar yayin da farashin saƙon katta kwana wato SMS ko tax zai tashi daga naira hudu zuwa naira biyar da kwabo sittin da ɗaya. Ƙungiyoyin sun ce taɓarɓarewar tattalin arziki da cutar corona ta kawo da kuma yakin rasha da kasar ukraine ne suka haifar da hauhawar farashin makamashi da ya sa kudaden gudanar da ayyukansu ya hau da kashi talatin da biyar cikin ɗari masanin harkar sadarwa mai zaman kansa a abuja awal abdullahi ya yi ƙarin haske akan hujjoji da ƙungiyoyin suka bayar har ga allah akwai dalilai da yawa da zai sa hakan ya faru in kika lura a wannan ƙasa kusan a kwanakin nan komai ya tashi saboda a dalilai wajen guda uku na farko matsalar dola da ake ciki wajen exchange rate kenan a yanzu haka a ita farar market tana kaiwa har 580 kenan wanda kuma kusan yawanci a waɗannan operators din da shi suke amfani don su samu dola isasshe su siyo kayayyakin aikinsu sannan akwai kuma haraji da aka ƙara musu ta wajen kamar na levy kenan da sai ka biya a kan shi to kin ga akwai wannan sannan um, bisa ga wannan larura da aka shiga ta tsadar diesel wanda diesel datin yana 210 zuwa 220 da talatin haka yau gashi ana siyan dizil har zuwa ɗari shida da tamanin. Ɗaya cikin masu ruwa da tsaki a ƙasa kuma wacce take amfani da wayar sadarwa Hajiya Mariya Ibrahim Baba na mai ra'ayin wannan shawara bai dace ba a yanzu. San ma yin ƙarin ma bai taso ba. a wannan murran da ake ciki da wanne bayan Allah za su je a Najeriya bayan da su suka fi yawa saboda Allah kayan masarufi abubuwan rayuwa ma duk kowane ya ciji hatta bakin ruwan da zaka sha da zaka yi amfani a gidaje ya gagara kuma a zo a ce wannan wayar ma da muke magana da ita wanda yakan rage mutane raɗaɗin tashi daga wannan gefe zuwa wancan gefe na tafiyar da harkokin su na yau da kullum a yi abubuwa ba sai ka tashi ka kashe kuɗin mota ko ka kona man motar ka mai tsada ka je ba kuma shi ɗin ma yanzu kuma ana so a ƙara masa kuɗi a daɗa matsa matse mu a daɗa ɗaure mu gaskiya wannan zance ma bata taso ba. Amma ga masanin kundin tsarin mulki da shari'a barista mai nasarar Umar ya ce kungiyoyi ba su da hurumin ƙarin kuɗin waya. Kungiyoyi irin waɗannan ba su da yanci da za su iya ƙarawa amma idan kamfanoni wani waɗanda suke su suke ba da waɗannan abubuwa ɗin na sadarwa kamar MTN kamar Glo kamar Etisalat kamar Zain to waɗannan suna da hurumi da za su iya cewa sun ƙara farashin abin su kaza. In gwamnatin Najeriya ta tsaya tsayawa ta tattauna a madadin talakawa ta rage kuɗin to alhamdulillah in kuma ta kyale suna da yancin da su kare amma ƙungiyoyi na masu amfani da waɗannan ba su da wannan hurumi. Shi ma shugaban hulɗa da manema labarai na hukumar kula da sadarwa Ike Adinde ya shaida mini ta wayar tarho cewa hukumar sadarwa ta ƙasa ce kaɗai ke da hurumin ƙara kuɗin waya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.